Wani rahoto daga jaridar Punch ta nuna cewa ana gudanar da zanga-zanga a jihar Katsina a ranar Ladi 13 ga watan Disamba kan sace ɗaliban makarantar sakandare na kimiyya ta gwamnati da ke Kankara, ƙaramar hukumar Kankara ta jihar. Masu zanga-zanga suna neman a yi gaggawan ceto ɗaliban da wasu 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a daren Juma'a 11 ga watan Disamba. Wata mata wacce ta bayyana kanta a matsayin ɗaya daga cikin iyayen ɗaliban da aka sace ita ita ce ta jagoranci zanga-zangar. Masu zanga-zanga suna kewaye harabar makaranta da wasu yankunan garin dauke da kwalayen sanarwa da sakonni daban-daban kamar irinsu ya zama dole gwamnati ta yi magana muna so a dawo mana da yaranmu da kuma muna son tsaro a kankara. har ila yau masu zanga-zangar na wake-waken neman ceto ɗaliban da aka sace a halin da ake ciki gamayyar kungiyar arewa sun yi barazanar tattara ɗaliban matasa domin zanga-zanga a jihar katsina idan har ba a ceto yaran da aka sace a lokaci ba shugaban kungiyar reshen arewa maso yamma jamilu aliyu wanda ya zanta da taron manema labarai a katsina ya ce mun yi Allah wadai da wannan rashin imani sannan kuma muna kira ga kama masu laifi cikin gaggawa tare da hukunta su sannan muna Allah wadai da gazawar gwamnati wajen wannan yara bayan Allah ba su ji ba su gani ba kariya daga wannan mummunan hali. idan gwamnati ba za ta ce ɗaliban da aka sace cikin kankanin lokaci ba cng ba za ta yi kasa a gwiwa ba wajen tattara dubban ɗaruruwan ɗalibai domin ci gaba da zanga-zanga har sai an ceto yaran ko da kuwa za mu rasa ranmu ne.